أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين المبعوث الرحمة للعالمين صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون احسنه وادخلنا برحمتك في عبادك الصالحين mun gode wa Allah madaukakin sarki wadda cikin ni'amarsa ya sanya mu rayayyu wannan yammaci mai albarka ci gaba cikin karatun littafin kaifa a auladana da fatan Allah maɗaukacin sarki ya mana jagora bayan haka ina mana sallama irin ta musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu muna cikin karatun da malam ya yi lakabi da cewa na nabawiyya li abai wal abna nasihohi na annabci da iyaye da kuma yaya ya fara mana da cewa mu makiyaya ne kuma Allah zai tambaye mu abin da ya ba mu kiwo na biyu ya wure mu da tsoron Allah wajen yayan da Allah madaukakin sarki ya bamu sa'annan mu yi adalci tsakanin su na hudu ya nuna mana cewa kowane 'ya'ya an haife su ne akan fitra akan sanin Allah iyaye ne suke juya su zuwa ga فدل على أن عمله تجميل تزكية فطر سوء كيدا ذا متاشي نصيحة لبير عند ما لا يكين وقال صلى الله عليه وسلم من الكبائر شتم الرجل والديه يسب أبا الرجل فيسب أباه ويسب أمه فيسب أمه mustafakun alai malam ya ce ma'aikin allah sallallahu alaihi wasallam ya ce yana daga cikin kaba'iri mutum da zagi iyayen fage ya ce hanyar da zai bi ya zagi iyayen fage shi ne ya zagi uban wani sai shi kuma wannan ya zaji ubansa ya zagi mahaifiyarsa sai kasance shi ne sababi zagin iyayen wannan hadisi lafazin da malam ya kawo lafazin imam muslim amma imam bukhari ya ce inna min akbar kaba'iri an yal'ana rajulu walidai yana daga cikin mafi girman kabadiri mutum ya la'anci iyayensa sai sahabbai suka ce ya rasulallah wa kaifa yal'anu ar-rajul walidai ya ma'aikin Allah ta yaya mutum zai la'anci iyayensa biyu ya yasubbu rajulu aba Ya ce mutum zai zagi babban wani fa ya subbu abahu wa ya subbu umma sai zagi babansa ya zagi uwarsa yace yana daga cikin kabari wato yana daga cikin zunubi da girma domin kaba'iri jambi ne na kabira shi ne aiki mummuna ɗabi'a mummuna wanda ya kai matuka wajen zunubi wanda shari'a ta hana kamar kisan kai kamar zina da makamantansu duk wa'annan dangin ka iri ne so idan yaro ya zagi mahaifinka ya zagi mahaifiyarka so ya yi ka kaba'iri zunubi mafi girma da ya ce shakmun rajuli walidai mutum ya zagi iyayensa biyu kalman shatmu shine siffanta wani da abin da yake nuna nakasa da kuma kaskantarwa da kuma kyama shine zaki sabai sun yi mamakin wannan domin ba sani ba a ɗabi'ance shin mutum yana cikin hankalinsa zai zagi iyayensa biyu annabi sa sallam ya nuna musu ba wannan shi yake nufi ba wannan ma ba wai ba a rasa ba ne a wannan zamani ma akwai shi mutum zai kalli idon ma ya sa ya zage shi ido na ganin ido to wannan shi ne sabon annabi sa sallam yi mamaki cewa shin wannan zai faru annabi sallallahu alaihi wasallam yake ce eh, ma'ana zai yi sababin zagin iyayensa shi ne ya zagi wani a waje shi kuma ya zage shi ya zage shi har gida wani lokacin ba ya sai ya zagi wani ba yana iya ya yi dabi'a wanda ya saba da dabi'an mutane ya saba da ɗabi'ar da iyayensa suke so da shi sai mutane su zage shi a waje har su kai shi har gida kin da wannan yaro iyayensa sun yi asarar shi ya yi kaza ya yi kaza to abin da ya yi a waje shi yasa aka zagi iyayensa ga wannan mummunan aikin da ya yi ga kuma zagin iyayensa da ya sa aka yi wannan ya nuna cewa ba wanda ya yi abu kawai ake gani ba yake da laifi wanda ya bin abu shi ma yana da laifi hadisin da malam ya kawo nan akwai fa'idodi masu yawa a ciki na farko cikin hakkokin iyaye guda biyu wajibcin yin biyayya da su wajibcin kyautata musu kuma haramci saba musu saba musu kuwa yana daga cikin mafi girman kaba'i Allah madaukakin sarki yace wala takul lahuma uffin wala tanharuhuma kada ka ce musu kalmar uff kalma ce mai sauki mai karami amma kuma idan ka fuskanci iyayenka da shi bakka ne kuma ka samu tsawa muryanka ya rufe tasu a lokacin da kake magana da su so yin haka yana da cikin mummunan aiki babba kuma mafi girman zunubi domin fadin annabi wanda ya fadi a cikin wannan hadisin da mana ya kawo mana min al-kaba'iri rajuli walidai yana daga cikin kaba'irin zunubi mutum ya zagi iyayensa sabi sabai sun yi mamakin aka sai annabi sa sallan yake a'a zai yi wahala kan in dai akwai hankali amma yaron da zai fuskanci zai fuskanci babansa ya zage shi kan wannan ba shi da hankali amma shi ne ya yi sababin a zagi iyayensa kuma ka'idar shari'a shine alwasa'il la ahkamul maqasid hanyar da ka bi yi abu tana da hukuncin manufa idan za ka yi alkhairi dole ne anyan da za ka bi ka yi alkhairi ya zama anyan da aka halalta ba anyan da aka haramta ba sai ka ce manufa na yana da kyau ta ni a'a anya tana da hukuncin manufa idan za ka yi alkhairi dole ka bi anya wanda ya kasance alkhairi ne halali ne ba ka bin hanyar haram kana so ka hana mutum shan giya misali sai ka ce hanyar da za ka bi shi ne ka zauna da su inda suke sha kai ma ka dan taba su gani sannan ka musu faɗa za mu ce maka a'a wannan abin da kai nan ta haram kuma manufanka da zai karbuwa ba a wurin Allah domin ba a bin hanyar haramci don tabbatar da alkhairi sai dai in ya kasance abin mugun abin su biyu ne ɗaya mai sauki ne kuma babba ana iya yin karamar domin a kuda daga babba don haka idan mutum ya yi sababi zagin iyayensa kamar shi ne ya zage su so duk wani aikin da kai sababi aka yi kamar kai kai kuma hadisin nan akwai bayanin hukuncin musabbabi da asaba suna da tarayya wajen lada idan alkhairi ne duka za su samu alkhairi idan sharri ne duka za su samu sharri bayan aka wannan shi ne sabbin dari'a, wadda ya sa Allah madaukakin sarki ya haramta ka zagi wasu masu addini Allah ya ce wala ta tasubbu alladhina yad'una min dunillah fayasubbu Allah adwan bighairi ilm kar ku zagi waɗanda suke kiran wani ba Allah ba su kuma sai su zagi Allah kai ka ce ga abin da kake kira tana zagin kasu su ma sai su zagi naka to sai kasance kai ne kai musabbabin a zagi Allah wanda ka zagi ta ya mai ya haramta cewa kar ku zagi waɗannan da suke kiran wani ba Allah ba su kuma sai su zagi Allah aduwan domin adawan da yake zuciyarsu da gairi ilmi ba tare da sun sani ba sai Sa'ad ya an hana mummunai wannan umarnin bi da cewa zagin wannan hallolin ya halatta amma zagin ne yi ya ji zai fiya shi kuma ya zagi Allah naka wanda take kautawa to mana ya kare da cewa جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال من أحق الناس بحسن صحابتي قال أمك قال ثم من قال ثم أمك قال ثم من قال ثم أمك قال ثم من قال ثم أبوك متفق عليه ما shine cewa wani mutum ya zo wa annabi sallallahu sai ya ce ya Allah Wanene ya fi ku kyautata abota da shi sai annabi sa sallah yake mahaifiyarka yace sa'an nan wa annabi yace mahaifiyarka yace sa'an nan wa annabi yace mahaifiyarka sannan yace sa'an nan wa annabi yace mahaifinka abun da wannan zai nuna a farko dai rajulun mutumin da ya zo yana wannan tambaya sunansa muawiya ibn haida shi ne kakan ba'ad ibn hakim wannan ma'aifi kaka da ma'aifi da ɗa dukkansu uku sahabbai ne ba a cika samu haka amma suna nan Saidina abubakar mahaifinsa sahabi ne shi ma sahabi da ya'yansa sahabbai ne To wannan ma wanda ya yi wannan tambaya mahaifinsa sahabi ne shi ma sahabi ne kakan shi ma sahabi ne faɗinsa cewa wane ne fi cancanta ku yi abota da shi wato wane ne ya fi cancanta da kyautatawa na da biyayya na da kuma kusanci na wanda zai haɗu da kyautatawa da zance mai kyau da kuma hali mai kyau annabi sa kan ne yace mahaifiyarka ita ne kake da tantantan wannan akwai dalilai wanda ya sa tantance wannan duk da cewa wannan ba shi ne mawdu'insa ba amma muna fiya da ni da ku mu duba yaya aka bi aka same shi lokacin da aka fi aka same shi saduwa ne tsakanin miji da na mace mafi yawan lokaci wanda ya fi jin daɗi morewa na miji amma na mace jin daɗin ta da zafi ne. bayan haka idan ciki ya tsaya to ta dinga fuskantar rashin lafiya daban-daban kenan wani amai ne za ta dinga yi wanda kamar ranta zai fita zai ci gaba har watanni tana nan tana fama da wannan wasu kuma nasu daban-daban ne iri-iri rashin lafiya dai ya ci gaba da masa kenan idan kuma ta yi nauyi rashin lafiya ta faru ga nauyin ciki ga kuma rashin jin daɗin jiki da sauransu da kuma rauni a ranar nakuda shine ranar mafi girma malamai sun ce a duniya dai kam babu wani zafin da ya keta wannan shine dalili wadda ya sa mace takan iya ta aukace lokacin aihuwa don zafin haihuwa tana iya tare ranta lokacin aihuwa, da abubuwa daban-daban wanda zai iya same ta amma idan allah a cikin falalarsa da girmansa ya sa ta sauka lafiya ba karami wahala ne ta sha ba bayan wannan wahala bai kare ba watakila tana cikin raunin wannan aihuwan ma wannan wahala hidima da wannan jinjirin za ta fara za ta bukaci shan zai bukatun san nuni. a wannan halin za ta bayar kuma za ta bayar ne da naja'inta da kuma ƙoƙarinta da daɗinta domin kauna da so wanda Allah ke sanyawa a cikin zuciyar iyaye bayan sun aljiyarsu. To ka hakan nan za su fama da wannan wahala har yaro ya girma babu hutu. An ce dai yaye, amma yayen ai wahalar ba ta kare ba lokacin yaye mene da abin da yaro zai iya yi ita da ne yi shi ya sa Allah madaukakin sarki ya fi ta kyautata wanta ya zama triple na uba uba na miji ne za ka samu wani lokaci ɗa yana da ƙarfinsa yana neman uba ma yana da shi amma a wannan lokacin ba ka duba uwa ta riga ta fara rauni ba ka da tun tana nan budurwanta ma mai rauni ce ba ɗaya take kamar namiji ba wajen nema da sauransu wane ne zai bukaci kyautatawa wannan lokacin ita ce sai ka Allah ya sanya shi sau uku malam ya ce mas'uliyya al Waini wal mu'allim mas'uliyya shine nauyi wanda yake kan kowane ɗaya daga cikin iyaye da kuma malami wayannan su ne binciken tarbiyya guda biyu iyaye malami Tarbiyyan farko daga gida ke farawa na biyu shine malamai za su yi a makaranta da kuma wuraren karantarwa to menene nauyi wanda yake kansu a matsayinsu na iyaye menene nauyin da yake kansu a matsayinsu na malamai bisa ga wannan yaro wanda yake tasowa mana ya ce Allah ta'ala Allah maɗaukacin sarki ya ce ya ayyuwan na amanu ku anfusakum wa ahlikum naro farkon matsuliyar su shine su kare wannan yaro su kare shi daga wutan Allah wannan kariyar kuwa ba karamin aiki ba ne ba za su je su nemi karafai ne cewa walda ka yi mun wani katanga wanda zai kare yaron nan a'a aiki ne tukuru za su yaro yana tarayinsa ya ku wanda kuka yi imani ku kare ‘ya'yanku daga wuta ku kare ‘ya'yanku da iyalanku daga wuta mana ya ce al'um wal'ab wal mu'allim wal mustama mas'uluna amama Allah an tarbiyyati hadar zai. uwa da uba da maluma da kuma mutane wanda suke zamo tare da waɗannan yara masu tasowa su ne mujtama Allah zai tambaye su za su amsa tambayoyi a gaban Allah game da tarbiyyar wayannan yara masu tasowa. Gaskiya ne ba kai ka aike shi ba, amma yaro yana yi abu wanda zai iya cutar da shi kana gani ka yi shiru kana kallo abinka domin me don ba na ta bane Allah zai tambaye ka ranar tashin kiyama me yasa ka gani ka yi shiru bayan Allah ya baka hankali ka kana ka fi yaron nan girma ka fi shi sani me yasa ka yi shiru Allah ya la'anci wasu mutane domin ba su a gyaran abin da mutane ke yi na mu ba shi da kyau ba sa yin magana ko su hana so shi yasa malam ce, uwa da uba da malami da mutanen da suke kewayen wa'annan yara masu tasowa dukkan su za su amsa tambaya a gaban Allah ranar tashin kiyama fa in ahsanu tarbiyatahu sa'ida wa ta'idu fi dunya wal akhirah idan kuka kyautata tarbiyyarsa wannan yaro mai tasowa suma ma za su ji daɗi shi wannan yaro zai ji daɗi duniya da lahira yaro yana yin abin da ba kyau mutanen da suke kewayensa sun shiru ba sa masa faɗa. iyayensa sun shuru ba sa masa fada a lokacin da ya zama takadari sai fitini da suke anguwa ya fitini iyayensa ya fitini kowa shin bai same su ba So da sun gyara ne sai su huta da duk wani abin da zai iya zuwa daga gare shi na shari so kowa yana da mas'uliyya tashi فإن وإن أهملوا تربيته شقيا وكان الزور في عنقه إذا سكا يبنزا بتربية zai zama shakiyanci zai zama shaki a komai babu rago a duniya babu a lahira kuma laifin aka yana kansu yana wuyansu ولهذا a في الحديث shi yasa ya zo cikin hadisin da muka karanta a baya wanda malam ya fara kawo mana kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyyati dukkan ku makiyaya ne dukkan za a tambaye abinda aka babu ku ciwonsa to wannan ko shakka babu yana da mahimmanci kar ka gani ka yi shiru iyaye su gyara mutane a waje su ma su gyara na neman su gyara da ana yin haka inda muka kai a yau ba za mu kai aka ba domin a yau abin ya ke inta matasa sun lalace fiye da inda karfe iya zato kamar ba su da igiya a abin nan a kafansu ko a hannunsu ma'ana kamar ba masu shi zai fita kuwa a cikin gidansu ne ma'aikiyansa inda iyayensa suka haife shi mutane su gan shi a waje su yi allafi ne fito wanda ya yi yariya za ta fito a gidanta iyayenta suna gani a waje mutane su yi allafi ne babu mai hana ba mai hana so da cewa muna yi ne mun ɗauka ya'ya duka namu ne to hali ba zai kasance yadda yake a yau ba amma kuma duka sun taimaka wa juna ne iyaye sun taimaka ta yadda na waje ba za su iya sun faɗa ba mutum za ka yi wa yaronsa faɗa a waje maimakon shi ma in ya je ya maka faɗa zai zo yana zagin sa kai kai da wanda ka maka fada a wasu iyayenmu ba haka suka yi ba suna gani kowa yana da da yana da binnan haƙƙi a kan kowane yaro yadda zai yi wa naka faɗa aka zai yi wa na wani amma a yau kai a cikin gida guda wata kila ma yayarsa ne ko babbarsa ne amma kuma uban kuma zai fuskanci wannan babban cewa me yasa zai taɓa yaronsa ka tambaye shi yana nuna so haka so yake so dukkansu suna da mas'uliyya Allah zai tambaye shi a gaban Allah mala yace fa bushra laka ayyuha muallim bi qawlihi sallallahu alaihi wa sallam kai malami da bishara da za ka yi haski wanda yake wuyanka Allah yana maka bishara ma'aikin Allah yana maka bishara Ya ce faɗin ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam wanda yace fa wallahi la an yahdi Allah bika ar-rajulu al-wahida khairun laka min humur ni'am yace na ranta da Allah da Allah zai shiryar da wani yaro ta hannunka ya fi maka alkhairi a ba ta jajayen rakuma masu yawa a kyauta da wannan za ka samu ya fi wannan jajayen rakuma a yi misali da jajayen rakuma domin shi ne ya fi tsada shi ya fi tsima a gaban larabawa masu masu masu ka ce kenan malami yace wa bushra lakuma ayyuhal abawani bi hadha al-hadith sahih yace ga bishara gare ku ya ku iyaye maza wato uba da uwa da wannan hadisi manzo sallallahu alaihi wa sallam wanda yace idan mata al-insanu In amaluhu illa min من Idan mutum ya mutu, duk aikinsa gaba ɗaya ya yanke ya yi ya tsaya ba abin da ake rubuta maka kuma an rufe littafi domin shi ɗin ma ba shi da halin yin aiki da a rubuta to littafin aikinsa an riga an rufe ba za a sake dawo a waiga ba abin da zai iya sa a sake wai waiga a duba littafinsa sai dai abubuwa guda uku wanda ya bari duk wayannan abin ya basu a baya ne ya tafi na farko sadaqatul jariya sadaka mai gudana wanda yake ci gaba ana amfana da shi wanda ya bayar ya yi wata sadaka wannan sadakan da ya yi a bayansa ana nan ana amfani da shi ana nan ana amfana da shi duk lokacin da aka yi amfani da shi shi kuma za da littafin littafinsa a sake rubuta masa lada wal ilmu yuntafa'u bih ilimin da ya karantar wanda wayanda ya karantar da su suna nan suna amfani da kai ko ya'yanta ne ya karantar musu sallah shi ne ya koya musu yadda aka yi sallah duk ranar da za su yi sallah za a bude lissafin ka a rubuta musu lada domin shi ya koya musu abin da ya koya musu nan shi suke yi duk ranar da suka yi yana da lada karatun alkur'ani ya koya musu suratul fatiha ko kul wallah duk lokacin da yaro zai karanta ko a sallah ko a ina ana rubuta musu lada na uku waladun salihun ya du'u lahu ba na gari wanda yake masa addu'a domin babu wanda ke tuna da iyayenka ya mutu addu'a sai na gari amma yaron da yake inda ake ayyaniya ana shaye-shaye ana abin nan ana ashar ana abin nan yaushe zai tuna da wani guwa yaushe zai tuna da wani uba da zai tuna da to yaro na gari yana mata addu'a a wannan hadisi shekhu shaimin ya yi wani tarihi mai mahimmanci Allah ya masa yadda ya ce amma sadaka lahuna amma yi wa iyayen sadaka au qira'atul qur'an ko karanta musu qur'ani awi salat ko koyi musu sallah bi an yusalli al-insanu raka'atayn wa yaqulu li walidihi ta yadda mutum zai yi raka a biyu na nafila ya Allah ka ba baba na ladansa akwai mai yi ma kuwa a ɗauka ma zai yi wannan sai ce fahada lam yu'maru bihi lam ya'muru bihi nabi sallallahu alaihi wasallam yace wannan nabi bai umarni da shi ba wala da ilai kuma bai shirya zuwa gare shi ba a cikin dukkan abin da za a iya wa iyaye menene annabi ya ambata addu'a musu ashe wannan shi ya fi shi ya sa annabi a sallan ya ambata duk wani da za ka yi yi musu addu'a ya fi domin addu'a ne kawai wadda riyadu zai shiga ba idan ka ce sadaka za ka yi don iyaye na ya zai iya shiga domin abu ne wanda za ka yi mutane su gani a lokacin da ake fitar da abun sadaka sai ka ce ai ina yi ne don mamana ne ya zai zai shiga amma aiki wanda ake yin shi da ikhlasi shine addu'a tabarru zuwa ga Allah wannan kuwa za ka yi shi tsakanin ka ne da ubangijinka ya ce annabi sa sallah abin da ya shirya shi ne ce waladun salih yad'u lahu wa lam yaqul yatasaddahu lahu bai ce yana masa sadaka ba aw yusalli lahu ko yana masa sallah aw yahujju lahu ko yana masa haji aw ya'tamiru lahu ko yana masa umra bal qala kawai abin da yace yad'u da yana masa addu'a fa du'a khairun min amal min al-amali al salih lil walidayn addu'a ya fi duk wani aiki na garin da zaka yi wa iyayenka sai ce amma da zai yi ya kyautata niyyarsa kuma ya yi niyyar cewa Allah ya ba iyayensa lada a ciki yace babu laifi a ciki yace dalilin da ya sa muka ce ba laifi Sa'ad ibn Ubada wanda mahaifiyarsa ta rasu ba shi nan lokacin da ya zo ya ce wa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ma'aikin Allah inna ummi tuwfiyat wa ana ghalibun anha mahaifiyana ta rasu ni kuma ba na nan a lokacin da rasuwanta fa'al yanfa'uha shay'un in atasaddaqu bihi anha tun zai iya amfane ta idan na yi sadaka a madadinta qala na'am annabi yace eh قال فإني أشهدك أن حائف المخراق صدقة عليها قلت يا رسول الله إن الشيء مكة wannan gonan lambun nan nawa sadaka ce wa Allah don mahaifiya nan halitta sallam bai hana shi ba da kuma hadisin aisha wanda ya wani mutum ya zo wa annabi sallallahu alaihi wa sallam yace inna ummi istatalat nafsaha mahaifiyana ta rasa ranta وأراها لو تكلمت تصدقت كما أنا ذنب ألا يا بات داما تأيما ذنى لوك جنة ذاك يصدق أفا تصدق عنها شن جيدية مصر صدق أي صدق مددينك قال نعم تصدق عنها يتي كي صدق مددينك wannan kenan da littafi yake waliyakun islahuka أيها المربي قبل كل شيء yadda kai mai tarbiyya ka bari ya kasance tarbiyyar nan da za ka karantar ka fara wa kanka tarbiyya ka fara wa kanka tarbiyya ta yaya za ka wa ɗanka faɗa yana shan taba bayan kai kake aikanta ya wani je ka siyo min rotman ya gan kasa wuta a idon shi ya tashi kuma yana sa za ka nufi fada yaya ba wani fadan da za ka yi za ka wa yaronka yana bin mata ya gan kana yi wani irin fada za ka yi masa wannan kuwa shi ne ke faruwa a yau ana kokari iri iri muke gani masu tarbiyyar da yara sai kana kokari kana cin ranka kana abin nan bakin ciki irin yadda tarbiyya ya lalace ta gan yaro da laifi za ka masa hukuma uba zai zo ya yi ta ne wani yaro mun je mun neme shi a inda ya je ya zauna cikin masu shan ganye a gidan sin da rana tare da uniform muka je muka ɗauki shi ana masa hukuma wani da ya shigo sai ce mana ai yaron nan ya fi babansa tarbiyya wallahi abin da ya Yake yaron da nake gani din nan duk da gudunsa a makaranta wallahi ya ci baban san da ya resu kuma haka ne yariya ta fito a gida ta yi bleaching kai ka aife ta baka ce an ta gama bleaching ta yi fara a gidanka take take kwana baka ce ka ba mahaifiyarta ita take siya masa wannan mai domin ita ma tana yi matan aure yanzu su ma abin da suka shiga yi ke mazajensu ba za su iya hana ba yara su ma abin da suke kenan sai kuma bai tarbiya idan za ka yi fada ta wannan gefe wahala kawai za ka sha domin kai kana yi a gida ana rushewa kai kana yi a gida yana rushewa wallahi wa'anda suka gaya mana cewa wasu yaran da muke ganin nan sai dai mu gode wa Allah sun fi iyayen ma wani abu sai ai mai tsoron Allah ne wannan yaron da kake ganin nan in kwatanta shi da babansa haka ne mun kira iyaye wani da kyar aka filasta ya zo za a yi tattaunawa a kan iyaye a kofan makaranta ya kashe ta. to ga yaro idan yaro yana zan ma'aifinsa da irin wannan to malam ya ce faliyakun islahuka li nafsika ayyu al-murabbi gyara kanka ya kai mai tarbiyya Kobla kulli shay kafin komai kai ka fara gyara fal husnu inda al-aulad ma fa'alta yara duk wani abin da kai mai kyau ne ba kai ne babansu ba duk wani abin da za su ganka kai to mai kyau ne a wurinsu ba muryar da ya fi kyau kamar muryarka a wurinsu babu aikin da ya fi kyau kamar ka a wurinsu wal qabih ma tarakta abinda ka bari shine babu kyau a wurin su ka tashi da asuba baka kai sallah ba ka ce yaro yi sallah zai sallah yaya babana ba ya yi babana ba ya yi ba ya tashe ni mu je masallaci Ko duk wani abin da kake yi shi ya fi kyau a wurin yaro in ya ganka kana zuwa masallaci da asuba sai ka gan yana jin ka yana jin daɗi muna gani yara ana zuwa da su masallaci yara ba su yi shekara uku ba kuma za su zo suna jin daɗi ba za su gan suna gangami ba suna bin iyayensu masallaci suna murna to in ba ka yi ba shi ma ba zai yi ba وإن حسن سلوك المعلم والأبوين أمام الأولاد أفضل تربية له yaro duk abin da iyayensu za su yi ko malaminsa zai yi shi ne fi kyau a wurinsa To idan malami mai yin ashali mai yin maganganun da ba kyau ne a gaban yara haka yaran ma za su dinga yi ba za su gan rashin kyauta ba ba za su gan laifin a ciki ba za su ce malamin mu ma da yi ya ce wajibul murabbi wal mu'allim abin da ya zama wajibi akan malami da bai tarbiya iyaye biyu da kuma malami ya faɗi masuliyan da yake kansu yanzu yana gaya mana abin da ya zama wajibi su fara yi wajen yara ne za su karantar da su yake na farko ta'limu tuqi nutqu bi la ilaha illa Muhammadu Rasulullah ka fara koya wa yaro yadda zai faɗi la ilaha illa Muhammadu Rasulullah yace wa ifamuhu ha kuma ka sa ya fahimci menene ma'anan abin da yake faɗi indama ya a lokacin da ya girma yana faɗi da lokacin da bai yi wayo ba yana faɗi yana yin shi ma yana jin daɗi ya faɗa don kai ma kana faɗa ka koya masa ya dinga faɗa idan ya girma ka koya masa ma'anansa ka ce manansa la ma'budu bi haqqi illa babu wanda ya cancanta a bauta masa sai Allah ba wanda ya yake da cancantan bauta sai Allah shi kadai aka yaro zai tashi da wannan a zuciyarsa ba wanda ya cancanci bauta na sai Allah ba zan bauta wa kowa ba in ba Allah ba idan yaronka ya tashi da wannan ka samu abin nan gara ba sa ba karimi ba domin a tafi ne mai karfi yaro ya tashi da wa muhammadun sallallahu alaihi wa sallam arsalahu Allah li tablighi lillah idan yaro ya ce to muhammadu rasulullah ne ma'anarsa sai ka ce ai ma'anarsa shine muhammad sallallahu alaihi wa sallam Allah ya aiko shi zuwa ga talikai domin ya isar da sakon Allah yaro zai girma ya san wannan na biyu غرس محبة الله والإيمان به في قلب الولد فالشوك صن الله يين إيمان ده الله تكنزو سيارو لأن الله خلقنا و... و... وخالقنا ورازقنا ومغيثنا وحده لا شريك له كثير متى ألا شيني ما الجنود shi ke mana arziki shi ne mai mana ruwa daga sama shi kadai ba shi da abokin tarayya kamar yaro kan wannan na uku talimul aulad an yas'alu Allah wa yasta'inu bi ka koya masa cewa duk lokacin da kake bukatar taimako ka nemi taimakon Allah duk lokacin da kake bukatar ka yi roƙo to ka roƙi Allah madaukakin sarki shi kadai domin faɗin ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa sallam wanda ya ce wa libni amlihi ga ɗan babbansa ya ce ya kai ɗan yaro idan sa'alta fas'alillah in za ka yi roƙo ka roƙi Allah wa idan ta'anta fasta'in billah idan za ka nemi taimako ka nemi taimakon Allah rawahu tirmidhi wa qala hasan sahih tirmidhi ya ruwaito kuma yake hadisi ne mai kyau mai ingantacce to wannan ka kasance kai ma ka yi wa yaronka wannan ka sanar da shi wannan ya san shi nawa daga cikin iyaye masu yin wannan nawa ne malamai wanda suke yin wannan su ma aikinsu ya fassara aka? shi ma yaro ya gan shi cewa baya neman taimakon kowa sai Allah yaro ya gan shi cewa baya roƙon kowa sai Allah yaro ya gan alama ta son Allah da imani a zuciyarsa bayan ya koya mashi ma. mala ya ce a tahdir min al bayan wannan sai ka musu gargadi ka tsoratar da su ka musu gargadi su guji duk wani abin da ya zama haramun yake na farko tahrirul aulad min al-kufr was-sabr wal-la'n wal-kalam al ka gargadi yaro ka tsoratar da shi daga kafirci da kuma zagi da la'ana da mummunan magana na alfasha yaro ya san wannan cewa haramun ne karka yadda ka yi kafirci kafirci duk wanda ya kafirci wuta zagi karka zagi kowa allah baya son mai zagi ka la'anci kowa allah baya son mai la'ana kar ka yi maganganun banza Allah baya so masu maganan alfasha yawo ya wannan kalamun badi ai alfahi shine magana na alfasha wa ifhamuhum bil أن الكفر حرام بسبب الخسران ودخول النار كما كفين تدسوا دراراسي أكسن صوتي cewa ka san nan haramun ne kuma shi ne sababi mutum ya yi asarar duniya da lahira kuma shi ne sababin da zai sa mutum ya shiga wuta yaro ya san wannan ya zauna a kansa da kyau wa alaina an nahfaza alsunatina amamahum linakuna qudwatan hasanatan lahum malam yake ya zama dole akan mu mu ma mu kiyaye arshin mu a gaban su kada ma a baku ba ya dinga yin kalman alfasha a gaban yara Zai ci kazanka zai ci kazanka yaro aka zai tashi shi ma yana faɗa a waje maganganu wadda ba shi da kyau uba ya kiyaye kar ya dinga faɗin irin waɗannan a gaban yara domin su su zama masa abin koyi fal'af أو المعلم الذي يسب ويلعن سيتعلم الأولاد منها malami ko uba mai zagi mai la'anta to yara za su koyi wannan a wurin su ba malami mai tarbiya ba ne wanda zai dinga zagi yana zagin yara kuma zagi ba wai cutar da yaro kawai zai yi ba yana iya ma ya sanya cikin alaka na karanta wata labari a fik na wani makaranta al-hilal academy na don makarantar yana yona ne sun fitar da wani labari na karanta shi ne cewa malami ne ko malama a cikin aji bayan ya ta yara su yi karatu daya bayan daya akwai ɗaya wadda ba ka iya ba sai a gaban yaran sauran shi ne ya zage ka ka ganta mummuna ka ganta ta ji dajiya ba ta iya karatu ba wane ne wane ne wannan abun ya shiga zuciyar yariyar nan tun wannan lokacin har aka tashi a makaranta ba ta sake yin wani magana ko murna ko wani abu ba da ta tashi da bakin cikin wannan abun akan hanya ba ta duba hanya ba ta gau mota ya biyu ita ta zo aji wadda dare ba ta ganta ba kwana na biyu ba ta ganta ba sai ta tambi yara a na wani suka ce ba sani ba ta ce wane ne ya fi kusa da ita sai wacce ana cikin haka ga wanda ta ci kusa da ita ita ma sai ta shiga aji malaman na tambayar ta sai ta ɗaura fuska ta faɗa ba tare da tsoro ba cewa tana makabarta inda kika aike ta ita malaman ta ji jikinta gaba ta gabanta ya faɗi me kake kike nufi na ce tana makabata inda kika aike ta a ranar da kika yi mata magana a idonmu tun daga ranar shi ne ta shiga cikin abin nan ta toma ta daji tana tafiya ko lura ba ta yi ba mota ya buge ta ko irin wayanda duba abu laifi kaɗan wanda malama ta yi duba irin abin da zai iyaye zai jawo to kowane rai tana so a daraja ta a yi mata magana na encouragement ba wai wadda zai iya zubar da abin nan nata ba so ku dubi zagi inda ya kai ba ma koya ba ya halakar da ita gaba daya Allah ya kare معنى يتي نبي التحذير من الشرك billah a tsoratar da yara a gargade su su san girman shirka za ta su shirka ta Allah kuma a bari su sani cewa wa minhu da'a'u ghayrullahi min al-abwab yana daga cikin shirka mutum ya kira wani ba Allah ba daga cikin matattu wa talabul ma'unati minhum da kuma mutum ya nemi taimako daga wurinsu fa'um ibadun la yamlikuna barran wala nafa su bayi ne ba ta mallaka masa wani cuta ba za su yi mallaka masa wani amfani ba yaro ya san wannan yake qala Allah ta'ala Allah madaukakin sarki yace wala tad'u min dunillahi ma la yanfa'uka wala yadurruka fa in fa'alta fa innaka idan min adh-dhalimin idan Allah madaukakin sarki zai fuskanci wannan magana wa annabi sallallahu alaihi sallam wanda Allah madaukakin sarki ya zabe ya tsarkake maka zuciya tun yana yaro mala'ika jibril aka zo aka ce zuciyarsa aka wanke ya kare shi daga kowane irin zunubi har ya girma ba ba shi mazanci ba tun da yake shekara arba'in amma Allah madaukakin sarki yana masa gargadi kuma ya fuskanci maganar zuwa gare shi duk da cewa Allah ya nufe mu ne da maganar amma ya fuskantar da shi zuwa ga annabinsa kamar da shi yake yi cewa wala tad'u min dunillahi ma la yanfa'uka wala yadurruka ka kira wani koma bayan Allah wanda da zai amfane ka ba idan ka kira shi da zai cutar da ke ba idan ka ka kira ki. in fa'alta fa in fa'alta idan kuwa ka aikata abin da aka hana ka dai fa innaka idan min al-zalimin kenan kana cikin azzalimai wannan khitab wa manzo ne sallallahu alaihi wa sallam amma afurkatar da shi ne da dukkan al'umma gaba daya cewa kan ku kira wani wanda ba Allah ba daga cikin gumaka wanda ake kira ko mutane ko wasu abu wanda ake bautawa ba Allah ba li'annaha la tanfa'u idza da'awta ba za ta amfane ka ba idan ka kira shi bi daf'i makru aw dalb al in ka kira shi don ya kare maka wani abu ko ya jawo maka wani amfani ba zai iya ba ya riga ya mutu tana kiran abin da ba shi da amfani da zai iya motsa ba wala ya burbu idan a ahmaltahu kuma ba zai iya cutar da ka ba idan kai banza da shi me ta iya wa nabi ibrahim da ya kakkarya ka ya mace ne kuma domin ya nuna musu kasawansa da suka tambaye shi yake ku tambaye babban da shi nan ku tambaye shi idan yana magana so ba sa iya cutarwa ba sa iya amfanarwa yara su san wannan ka kawo musu asura wanda za su iya su fahimta da kyau idan kai aka kai abin da Allah madaukakin sarki ya hana kenan ka zama daga cikin musulkai wannan fa shi ya fi kamata ya kasance abin da za a dinga koya wa yara a cikin gida ba a ya musu fim wanda zai ɓata tarbiyyarsu ya ɓata aƙidarsu ka gan yaro ba malami a aji yana rawa wannan rawan wani wani wata wanda ake ko ina yana ki? ka tambaye shi yake babana yana sa mana a gida babana yana sa mana a gida mu muna koya masa karatu Allah ya ce annabi ya ce baka sa mishi wannan ba a gida ka sa wani abu ne wanda zai dinga warware mana yake na uku tahzirul aulad min al maita ku wa yara gargadi daga gambling tata sex bi anwa'ihi da dukkan su nau'o'in abin nan tata wa yaro gargadi ya fice ba shi ba shi musulmi baya tata wallahi aka muka tashi da wannan sanin cewa za ka ji yaro in ya ga ɗan uwansa na yana yi za ka shiga wuta an ga an sa miki wannan ilimin cewa duk mai ta zai shiga wuta so in ya ga in ya ga wani yaro ki dan uwansa ma yana yi zai ce Kar ka yi za ka shiga wuta amma ba yau bane yau ya ga kowa na yi yayinka na yi Mahaifinta ma wata kila yana yi yana kawo katin wannan abin a gida yana buga lottery kal ya nasi ya shi ne lottery din try your luck za ka je ka bayar ka buga kana expecting ya baka wa da wanda yake kan abin nan kamar ludo da draft da sauransu ya ce duk wannan ka gaya wa yaro cewa aikin ke ɗan ne kar ya fita da shi ga noka wanda ake yi yanzu wa ruwa da makamantansu walau kanat litatliya ko da ya kasance don wato dai da kewa ne ka ce yaro karye ba a yin shi ma don wasa ba wai don ka yi ta ba لأنها تجر إلى الأمة دومين تنا كي زوا زكاة yanzu ba abin da yara ba sa kyata da ku duba roba roba haka ba su da kuɗin sai su tattara abin nan kwanin a dana sai a yanka kan nan shi ne kuɗi sai a dinga yi roba ana jefa kuɗi wannan kan a da ya tara shi ne kuɗinsa kun san a kwalin a shana akwai inda yake da wani dan ah, hoto haka to wannan shi ne za su yanyan ya yawa sai ya rike kamar kuɗi yana jefa haka zai girma yana wannan abin to ana yin shi ne da wasa sai zo su zama tata waturitu al'adawa kuma yana gadar da kiyayya yana gadar da وتورث wa ينا جادت الدكيية وأنها خسارة لهم kuma ka sanar da سوى yin wannan abun asara ne gare su asara ne ga dukiyarsu asara ne ga lokacinsu wanda suka yi kake suna yi wadiya bi salawatihim kuma yana sa su su toye sallah ba za su yi shi a lokaci ba wa tahdiruhum min al-muskirat bi anwa'iha kuma a musu gargadi daga duk wani abin da yake bugarwa dukkan nau'o'in su gaba daya hiya muharrama li darariya domin haram ne domin wanta, za mu tsaya kan wannan shi ɗin ma za mu zo mu yi bayani ayoyi wanda suka hana abubuwan da malam ya kawo wanda muka yi yayi daidai an bai ba mu lafiya wanda muka kuskura bai ba ka sabila assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh